Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Sannan ana iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM kamar rediyo amfani sarauniya da kuma niyya duk a jamhuriyar ta Nijar. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma a iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. na Aisha Mu'azu. a yau talata 6 ga watan Agusta na 2024 Shirin yau da gobe zai yada zango ne a kasar Ghana tare da wakiliyarmu Hawwawu Abdulkarim the Young Pioneer. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. Hawa Abdulkarim Yonkaniya zan ci gaba da shirin daga nan birnin Accra, Ghana. Shirin zai fara da tattaunawa da matasa akan wai shin iyaye suna da alhakin lalacewar 'ya'yansu wajen shan miyagun ƙwayoyi sai kuma mu tattauna da shahararren 'yar kasuwa Hajiya Ramatu Mr. Lady Boutique sannan mu saurari wakan nan na Advergin bayan wannan mu ji bayanai akan inda fasahar zamani ta kai mu kawo karshen shirin da kwalama. matasa da za mu tattauna da su a cikin shirin sun bayyana yadda aka iyaye ke da alhakin lalacewar 'ya'yansu wajen shan miyagun kwayoyi. Bakinmu na yau za su gabatar da kansu. Salamu alaikum Hajiya sunan. Kaifa. Eh ni suna Charles Peter. Wani aiki kake? To ni maɗinki ne, ana tela. To malam fa. Lawan Sha'ibu. Yau tattaunawar mu yana kan wai shin iyaye na da alhakin lalacewa 'ya'yansu wurin shan miyagun kwayoyi? Tabbas zan iya ce maki eh suna da hannu ciki ta wani gefe kuma ba su da shi saboda kin san yaro dama an ce ka haife shi baka haifi halinsa ba a matsayin iyaye kai baban yaro ko kuma ke maman yarinya ya kamata yaran nan da suna tasowa mu mai da hankali a kansu shiga da fitansu ina suke zuwa wa suke tafiya da shi wani a alaka suke da wanda suke tafiya da shin nan shi kuma wannan yaro a matsayin ka kai na uba ya kamata ya zama abokinka na kusa da kai wanda zai iya ya zo ya faɗa maka damuwan shi kai kuma ya zama ta cewa idan ya faɗa maka za ka kokari ka make sure shi ɗin nan ka faɗa mashi abin da zai kamata ya yi wata za ta dawo sha biyun dare karfe uku ta zo ta buga ma iyaye kofa su buɗe mata kofa ta shiga ta kwanta ba wanda zai tambaye ta wannan duka sakacin iyaye ne lalacewan yaran mu dewa yau sakacin iyaye ne shi yasa ni gaskiya zan kira ga iyaye mu mai da hankali akan yaran mu na tuna da wani lokaci na yi ma babana laifi da na je nan ba bashi hankuri yana fushi na ga to ai mutum idan ka ce ma mutum duk fushin da yake yi idan ka ce mai yi hankuri zaka ga ya hankura sai daga baya na ce mishi na ce ka yi hankuri amma still kana fushi bude bakin shi ya ce ba wai fushin laifin da na yi ba ne yana fushin in yi kokari in gyara wannan kuskuren ne Shin kina ganin akwai yara kanana da ke shan miyagun kwayoyi? Kwarai kuwa yau mu matasan da muke tashiwa wani in ma na nan shi ka ga we ta ta doki wan sidinta ta da shabu shi ka ji in ba ta kawo wannan kudi ba ban ba ta kudi ta sai abinci shi ka ga maman yariya ta bai yariya ya mace ta kwanan yunwa Dan Allah mu farma juna gaskiya in yau kin ban na kwanan yunwa gobe na kwanan yunwa jibin kwanan yunwa she maybe makwabcin mu ina dan mika min 55 sidin na sai abinci na koma da yadda na kan shi kenan yace zo ki sai mun abu zo ki share mun daki yau ko me ya faru kanki ne wallahi ma kina da hanya izai aiki taimaki ba kowane hukunci ki doki amma wani kwanan yunwa a asan amma ni na yadda kama in yaki ta gan fushin ki ya fi dukan ma ki fushi da ta kake magana da ta ma ki dai batta wannan mai na cin ran mai shi ma karu ma ya fi dukan ma dukan ma kuma na sa mai shi ya ma gudu gidi ya ti duka yana wajen iyayen mu ne wani su kwana nan ba iyayen ba ne kawayen da suke bi ne suke dai jansu kamar yadda kwarai kuwa wallahi kwarai kuwa ma kika je wurin izan kimma ni wallahi she ki kuka ranki ya bata wurin na hmm, garin mu a garin mu a kira Ghana muna kiran waje dumu en Gumura wanda suka sani kuma suna ce konkomba me ake yi me ake wurin yaran da suka gudu gida shan giya abin da dai zaman aikin banza duka wurin ne wasu kuma na wurin ban ce aikin banza duka wasu kuma na wurin su ma sun fito kauyukan su ne suka zo sun ka zo suka samu idan kiyos dai suna kwana suna aiki wani ya samu isaiya mu ku bari don ku zo kan mu kuri. Wai abin ya kai tashin hankali haka? Ai inda akwai abin da ya wuce tashin hankali sai in ce miki ya wuce. Saboda yanzu abin ya lalace sosai kuma abin ya ɗauko asali daga wurin iyaye. Wani lokaci iyaye suna ba da gudunmuwa saboda so da uwa ta ɗora wa ɗa ko uba shine zai sa a ga ɗanka ya yi wani abu wanda bai dace ba. A zo a same ka gaya mai sai ka hau ihu ka ce ai an ma yaron ka sheri. To shi kuma ka ƙara mai karfin gwiwa ne. Tun kana jin wai haka gani da idanka. Daga lokacin da za ka lura da cewa yaron nan ya ya fara abun nan fato ya riga ya karfi yau yaro ya fita waje ya je ya samu aboki yana mana ya kamata ka bincike gane waye ne abokin shi yaro yana gida ya fita ya je ya samu gayan abokai an zo an gaya ma ka sheri ake mai ka ka daure mai gindin gobe ya koma kenan so haka yan mata da kike ganin su nan suna fita wani lokaci kwaɗayi ne na iyaye yarinya ta fita ta ce ta dan kawo miki wani abu wani 10 cd 5 cd kin karba baki bincike ta ina ta samu ba wani sana'a ta ta samu in bata aka waye ya bata a baya ko tafiya kake da babanka ko mamanka wani ya dauki wani abu ya baka kai na jin tsoron ka karba tarbiyan baya kenan amma yanzu abin ya lalace abin da ka taba gani na rashin tarbiya ko wani yaro da ya tada hankalinka tabbas kuwa akwai abubuwan da na gani da yawa ma wannan miyagun kwayoyi da ke ganin shi na shaye-shayen da yara suke ciki yau gaskiya musa especially wani lokaci zan iya ce maki kaman irin yaran da like zaki sami family ki samu an haifi mata sai namiji guda ya zo ciki to irin yaran nan su suka fi samun waɗannan matsalan lalacewa na shaye-shaye don ni zan iya ce maki mafi yawancin yaran da zaki gani ana ce musu tura suna ce only son wato namiji shi kaɗai a cikin gida kenan to guda guda ne zaki gan su suna tafiya cikin hankalinsu saboda gatan da ake basu yaro ya samu gata kome soyayya ya mai yaro nan yawa iyaye ana faɗi maku ga abun da ake ciki ga abun da ake ciki bara ku yi ba saboda soyayyan yaro ya rufe maku ido yaron nan kuma ya je haɗu da abokan nan banza za ki ga yaro don abun ne shi yana nan kamar wani spirit ne inda dai kana zama da mai sha in ba ka yi very careful ba wani rana za ka gan haka kawai yana burge ka wallahi saboda ni ban shaye shaye amma wani rana sai in ji ma da ina shaye-shayen nan saboda zaka gan wani abu an maka na renin wayo amma ba baka da zuciyar da za ka fito kai magana sai ka ji da kana shaye-shayen nan da ka iya ka samu wannan vim ka zo ka yi magana amma saboda kunya da kake da shi ba za ka iya yi ba shi yasa waɗansu suna yi sai ba wai wani abu bane saboda kawai irin ai raina ya ɓace bari in je to ka ranka ya ɓace kuma kana tare da wani aboki mai sha ka ranka ya ɓace a gida ka zo waje shi kuma yana nan a kai ka yi hankuri mana to ai to gashi mana kawai ka ja wannan ya kwantar ma da hankali shikenan shi kuma ya ja kawai can an jima ya ji wani nishadi ya shige shi daga nan shi kenan yaro ya zama abin da ya zama jiha ɗaya kawai ya karar da rayuwar shi duka wato lamarin ya ya yi nisa kenan gaskiya a cikin yaran da suke shaye-shaye yanzu wallahi hajiya a cikin 100% ɗan yance maki kaman 55% duka yanzu shaye-shaye ya ɗauke su wallahi shaye-shaye duka ya ɗebe mana yara matasa da yanzu haka ƙasa da shekara nawa yara masu shaye-shaye yanzu haka kafin ma ki ga wani mai shekara talatin yana shaye-shaye sai kin yawo kina nema amma daga kan shekara sha bakwai sha takwas zuwa ashirin wallahi hajiya idan kika je nan bakin gota idan kika shiga wallahi sai kin san kamar an yi asaran masasa wani yaro in kika gan shi ga mutum iya mutum amma shaye-shaye ya bata shi kuma shaye-shayen nan ya fito asali daga iyaye ne saboda wani lokaci gashi nan iri-iri yaron nan ana so a dakatar da shi amma iyayen nan ba su yadda za ga yaro shekara goma sha bakwai yana tafiya maki kaman iska tafi kaman yane yana tafiya yana layi haka yana tafiya Kamar wani kazan da ya hauka irin kazan ya yi rashin lafiya in san ga zai rashin lafiya lafiya ya kusa ya samu ga zai hauka yana tafiya yana buga kai a kasa yana gefe gefe so shaye shaye gaskiya yayi karfi cikin community mu yau ajiya wanda kuma in ba an yi da gaskiya an tashi ba yaran nan inda suke tafiyan nan gaskiya nan gaba za zo ana neman matasa wanda za a je a ce wai su je su yi wani abun kirki babu. Akwai wasu hanyoyi da kuke ganin za a iya kawo karshen shan miyagun kwayoyi? Aidiyan dai ne uwaye ci su ba da baki don yanzu dai gaskiya an samu organizations dai wanda suke tanya wanda suke da niyya su bari an kai ku irin hospital rehab a biya kudi a duba ku kuma in dai uwaye na da kudin da za su biya ma yaran su wallahi ba aikin banza ne su yi don ka samu rayuwar eh, yanka yadda kake so shi isa ka biya in dai ba ya biya majanka ba ka biya majanka je rehab ya je hospital a duba shi ya kuma back to normal amma kin san kamar rehab din nan ba kowa ke da kuɗin da zai kai dan shi wurin nan ba wasu yara suna nan yaran talakawa ne iyayen ma suna neman na ci ne ma wai na duba yaro ko a kai shi wani rehab amma ni ina kira ga gwamnati su yi wani abu a kai ya kamata a kafa wani doka ko a ɗauko wani eh, kuma za a sa security ne akan yaran nan duk inda suke masu shaye-shayen nan idan a sa wani doka ko wani lo haka ya fi a fito da wani abu dai wanda mai karfi wanda za a ce kamar idan an kama ka kana shan abu za a kai ka ga adadin shekarun da za ka yi kana kana kulle kuma kullen da kake yin nan kana under rehab ne ba wai a za a rufe ka ana gana ma azaba ko prison ko wani abu a'a za a rufe ka na shekara biyu ko uku ana make sure an kaman rehab ne like ana duba ka ana make sure kaman wannan abun mind din shaye-shayen nan a yi kokari a cire ma shi a gyara ma mind ɗinka Madala. Binciken Majalisar Ɗinkin Duniya na wannan shekarar ta 2024 akan ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a faɗin duniya ya nuna cewa ƙalubalen yana daɗa na sakamakon wasu sabbin nau'ukan ƙwayoyin da aka fara amfani da su lamarin da yake daɗa cutar da lafiyar mutane tsaro da lafiyar jikinsu a sanadiyar ayyukan masu sarrafawa da kuma safararta wanda ke ba da goyon baya a ci gaba da wannan mummunar ta'ada rahoton ya kuma bayyana cewa a shekarar 2022 alkaliman masu ta'ammali da miyagun kwayoyi a fadin duniya ya kai miliyan 292 wato an samu ƙarin kaso 20 na masu ta'ammali da miyagun kwayoyi a sama da shekaru goma a kasashen da ke yankin sahama alkaliman wannan rukunin al'umma ya kai kaso 41.6 yanzu za mu koma ga abuwa'u gare ki To bayan wannan kuma muna tare da Hajiya Ramatu inda za mu ji takaitacciyar tarihi inda ta soma wannan sana'ar. Kuma Hajiya gabatar min da kanke cewa. Ni ne Hajiya Ramatu Mr. Lady Boutique. So yadda kuma kun muna tare da Hajiya Ramatu Mr. Lady Boutique. Eh, shahararren yar kasuwa ce. Ana magana yar kasuwar da ta yi yawo kasashen Turawa da Larabawa wurin suwo kaya ta kawo ta siyar ta kuma taimakawa bayan Allah. Hajiya barkanki da shigowa shirin. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala. A gaskiya na fara dai ni ne hajiya ramutu kamar yadda kuka sani mr lady boutique an fara da aiki lokacin ana kan talla aka zo aka fara da haka nan muka zo muka fara da store daya kafin dai a kai ga shagon farko muna zuwa mu sari wurin wasu in ya so a zo a sayar wasu nan kamar irin ka ji ka sare shi kamar togo hakan ga in ya so ka zo kana dabara kana sayarwa ba da jallin ka ba ma a ba da jallin ka je ka sari kamar togo kadan jari kadan shi ka fara magana shekara nawa maganin gada nake fadi miki wurin 25 years shekara 25 lokacin gana akwai mai boutique ba boutique ko daya cikin duk fadin gana ba boutique ko daya in akwai boutique ma ma ba boutique ba kamar mai shine da ma ba boutique ba muka fara da shi haka nan to albarkacin Allah da addu'an iyaye muna ciki haka nan wasu kuma ka je talla shi hankali ya bani kamar to why not ban samun shago in ya so in zauna ni ma da kaina ina binga shagon kuma samun shi ba sauki bane domin kafin ka samu shago she shirya wannan shago shagon nan da na same shi 1 million ghana cedi which is 100 cedis yanzu 100 cedis amma wancan da eh, miliyan babban babban kudi muka fara muka fara da shagon nan kai shagon nan da muka fara na fara kadan kadan kadan kadan ina ciki haka nan haka nan haka nan kadan kadan a shaidai ubangiji da aduban iyaye ya kara fara budewa daga wannan shagon da kika tara kuɗi me kika kuma yi shi na ga kamar na plan ya kamata tun da ya fara dan nauyi kana ya kamata mu fara zuwa anya ni da kanki ni da kaina to wannan hanyar ne ke ne kamata na fara fara zuwa saudi arabia ke saudi kika fara zuwa shekara nawa shekara 25 years na farko eh wani lokacin mhm. na je ya fara kawo kaya kayan kadan ne ba wani abin ga kamar ba kamar yau da muke zo muka wannan lokacin ne farkon hawan ki jirgi jirgi farkon hawa na jirgin sama eh na fara zuwa saudiya na je maka na yana na je maka amma wannan je umura kenan na je na doko na je na gama gurup ne da wasu muka je muka kawo kayan na kawo kayan kadan kalilan aka zo aka fara cikin ikon allah kadan kadan kadan kadan aka zo hali kayan ya fara zuwa aka fara ganewa yan butik shi wasu suka ga kamar a tun da yake nuna budewa na fara zuwa ya kamata su masu plan su masu fara to daga wurin kenan wasu suka fara yin butik so lokacin butikin me da me ke sayarwa kamar ne ka sani kayan gano kenan duk kayan sutura da mata da maza ke sayo kayan sutura da kayan maza da na mata mata in shi na fara da shi cikin ikon Allah to ina so in sani daga daga ina kika ga kin fara siyo kaya wurare daban-daban banda wannan sannan muka fara zuwa Dubai Dubai kenan wannan lokacin kayan daban-daban ya fi yanda muke zuwa Saudiya daga Saudiya kuma daga Dubai kenan muka fara zuwa China mm-hmm. daga China kenan na fara zuwa America daga America yanzu zuwa landi. bayan landi India India take daga turkey sannan kuma muka je daga italy italy mm. wayannan kasashen duka duka na je na kawo kayan ikon allah to yanzu mu zo bangaren kalubale kalubale na san wanga abin da gwagwarmayan gada aka fari kasashen gado. Ka ba wai kin yi kai sai bane kin sha akwai wahala akwai wani abin da zaka ki tuna lokaci kaza gaskiya ga wahalan da ni ma na san na sha a matsayi na kafin sai akan kafa na eh gaskiya ne musulmi kuma ko me zo maka shi ka gode kai tawakali ka gode ma Allah gaskiya ne kamar ni ka fari farkon ma da zamu fara zuwan ma an kama ka kayan mu ne cikin ikon Allah ma ban ban daga Accra kafin mu cire kaya mun samu matsala babba Allah ya da mu da aduwan iyaye don shi bai yi sauki ba ba sauki ba ne ba ka samun shi sauki kuma cikin ikon amma sauran kasashen turan garuka da kika kira daga baya ba a kama kayan ki a cikin ikon Allah sauki ba wani damuwa irin kalubalen asara fa eh wannan yakan zo wani lokaci daga binga shago na taba kama wuta yazo kaya duka ya kone amma cikin ikon Allah da asara ya kai kamar nan yana da yawa wannan ne baka ka kwatanta amma cikin ikon Allah Allah ya kawo saukin shi da kuma wasu sayin kai ka zo ka iske ka kai wani lokaci ma a lokacin ma ba sai kana ganin kamar a ah, tun da ba sai ko bari ne sake wani aiki amma kai hankuri kana bin shi kadan kadan cikin ikon Allah ka ga karshen abin hajiya ina so fara kasuwanci irin wannan ina zan fara eh ni dai na baki shawara kamar mutum ne ba in ka tashi gaba da ana zuwa Dubai Dubai shi wannan nan kila ba kudin ka bi kai na Dubai kai dai je Togo ka je ka fara da shi kadan kadan kadan kada baya ka je Najeriya ba kai ka zo Tego ka zo wurin ajiya mutum Mr. Lady ka samu kaya da sauki ka fara shi kadan kadan yin za ka kai ma kana kadan ka don ba gaba dai mutum ke farawa ai ya zama babba ba amma misalin kika zo mun zauna ni da ke wayan wan in ya so in gwada miki sai wan kaza sai wan kaza doki wan kaza wake gama duka kudi ne kace kina da shin nan na gama miki wannan kayan cikin sauki ki samu in ya so in gwada miki yadda zaki sayar in gwada miki yadda zaki te da shi in gwada miki yadda zaki yi da shi haki ya ki samu riba riban da zai kusa da wannan kuɗin nan gobe kuma ki kuma zo in kika gagama in kina da gaskiya wato gudun short time ya baki mamaki ba she gaba dai kin tashi kace zaki rush ki je gaba dai ki je inda ake zuwa nan to wannan jalli da kika rena na maya ya kone ni dai advice da zan baki wadan suna nan ba su tambaya kuma mutum girman kai rawanin siya in mutum baka tambaya ba ka bace ko tafiya zaka in dai mutum baka tambaya ba ka je ka bace domin misali in ka fara da ka samu kadan in ka fara ka tambaya wane ne kaza in nayi kamata ka je ka sai kayan akwai gwada maka ka zo ka zauna a hajiyara mutum mista lady na zo wurin ki ne zan fara aiki kada kada wallahi sauki ne ki ya miki sauki. to hajiya mun gode kwarai da gaske yanzu kuma mu shiga bangaren nishadi inda zamu saurari wakan nan na adu virgin sanadi. فايدة فايدة متوعدة tare da wani masanin fasaha. Salamu alaikum jama'a masu sauraron mu kamar da ka sani ina tare da wani shahararre akan fannin fasaha. Haka ce fasaha a turanci ana nufin technology. Za mu tattauna da shi shi da kanshi zai gabatar muna da kansa. Alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Yakubu Lantam Abdul Jabbar na zama technology expert gaskiya inda muka kai yana da ban tsoro kuma matasa in ba mun doki an kullum mu muka ke koyon it ba eh, kowane bangare kake ko kamar kai eh, eh, dokta ne ko kai mechanic ne ko kai banka ne ko mini kake yi yanzu kana neman ilimin kwamfuta chat gtp nan ya zama abin da ya fito daga amerika to waɗansu matasa suka zauna suka duba wai gaskiya eh, bangaren ilimi ba mu samu abin da muke neman shi yasa za su kawo abin da zai yi mana soki a bangaren neman ilimi sai suka ciciro waɗannan ababe yanzu haka ya bari aiki ya yi sauki inda kana neman karatu ko kana neman ka yi aiki ya bari ababe ya muna sauki ne fi barin bincike duka duka abinda kake son ka ne yanzu haka ne ka buga sunana kan chat gtp ya gwada maka aikin da nake na naftu kin fahimta so abin da ya zama kamar ne ya zo google google ya zama kamar search engine ne kana neman wani abu sai ka siga ciki amma yanzu gtp na ya zo ya yi muna ce advanced technology yana bar mu gane abin da ke tafiya cikin duniya bangaren ilimi robot ya zama kamar abin da ake kuro zai taimaka mutum yanzu haka robot an design robot halayyar shi ya kama da mutum zai yi aiki zai yi abinci zai yi um, gini zai gyara mota so abinda duka muna kiran robot and artificial intelligence abinda mutum halayya mutum aka design yi mutane IT suka design zai yi kamar kanda mutum yake amma shi baya gajiya tana ganin duniya ya zo karshe da lokacin abubuwa aikin da mutum ke yi amfani da karfin shi an dauki a ba wayannan abubuwa yanzu haka an tun ba waɗannan abubuwa ne ka zo bangaren motoci yin motoci robot ke ke assemblin motoci ba mutane ba yanzu haka abin ke tafiya kenan yanzu haka akwai wadansu abubuwa ba mutum ke yin ba yanzu ba ka gaya wa mutum ya je yana manhole kamar yana yana gini rigiya ko wani abu haka robot ke yi waɗannan ababe a bangaren yin abinci ma yanzu robot suna abinci inda ka je hospital kana son a yi miki jinyi robot suna yi suna yi waɗannan ababe robot jinya daga asibiti hospital robot suna inda ka je india akwai su inda ka je us france akwai su da yawa yanzu hakan da nake magana da kinga yanzu inda technology za a shi da mu ba mun shirya ba mun koma baya manya? Gaskiya bangaren neman ilimi. Ne ka duba bangaren Afirka ba mu doki technology serious kamar kan da turawa na suka doki technology serious nan. Yanzu haka za ka kana kan gado robot ya kawo ma abinci, si robot zai yi ma abinci ya kawo ma abinci kaci ka kare. Robot zai duba kan da kake tafiya kan da kake magana ka gane wai wanga lokaci mutumin ga yana cikin damuwa kuma ba mutum bane robot ba mutum bane amma yaye ya koko a halayya mutum kuma what yanzu haka an yi a yi robot ya yi kamar ni da nike zamanin ga murya na eh murya na kan da nike magana kan da nike tafiya kan da nike duka za ka gani robot ka ce oh abdul jabbar ke ga inda muka kai a cikin duniya ke ga so yanzu wani gargari za ka yi wa matasa inda muka kan gaskiya muna neman eh, eh, musar da mutane mu gaya mutane inda muka kai ga ya fi kowane matasa a duba bangaren koyo bangaren kwamfuta gaskiya Ko wani da nake zamna nan zai yi wannan aiki ne ka share kan kwamfuta ba bai gwada wai komi duka ya lalace ko komi duka ya wuce kenan ko an duba recycle ma ba shi eh, ko recycle aka cire ko foni ma ana yi ana aka ko ka share kan foni kana duba wai ka share komi duka mu za mu akwai software da aka yi aka use ka nemi abin da duka mutum ya share kamar mutum ya yi kashi shi yana son a bincike ya an ya duba foni shi ya share akwai harkar da za a yi a jawo ababen da duka ya share maganganu da ya yi kan fon duka za a yayi wannan. Akwai wasu courses da kake gani ya kamata mutum ya aji ya bari ya koma technology aiki. <laughs> Gaskiya kullum ni na yi wanga zanje ko na fara wana ba bangaren wanga shi mutane na duba wai gaskiya kowane course da ka ga mutum ana yin kowane karatu akwai amfani ciki amma na za ka ci amfani wannan abin da ka koyo yanzu haka shi nake gaya eh, akwai wadansu course bai fi matasa ko iyaye su bari yaran su je university suna yi wannan kwas kamar ghana nan ga in dai ka je kai wani su course ba za ka samu aiki ba kamar yanzu batun computer science batun geometric engineering batun robotics da muke fadan ga ko ba garin ga yanzu aka jama suna neman mutanen da su yi computer ko us suna neman mutanen da su yi computer ko gana nan ga da kai computer ko yaya kake shi dai baka da ilimin wannan bangare za ka samu aiki kuma muna da mutane su yi accounting su yi marketing su yi purchasing uh, courses da yawa a curious science babu sana'a wannan course ya ya zama course mai kyau a bangaren us amma garin ka inda ka je ka yi wadansu course ba za ka samu aiki ba ka yi political science garin ka inda ka je turai za ka samu aiki kamar psychology cikin it ma psychology na nan kin fahimta sociology na nan cikin it inda ka je turai kaya ka samu kamfani da zai zai employing ki ko zai employing ka a psychologist ko sociologist ko somebody who did environmental science amma garin ga kai waɗannan course ne taimakawa shi yasa kana duban inda kake sai ka duba sana da za ka koyo to malam jabar lantan mun gode kwarai da gaske madalla kafin mu yi sallama da ku ku zo mu leƙa bangaren kwalama kai sai za mu shiga madafa mu ga ko yau wani abinci ba kuwanmu za ta dafa mana. Ta salamu alaikum ke da kanki da kira sunanki. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana Musfra Muhammad Usman wato pastry chef a sa catering services. To, na samu ketura kenan a madafan me za ki mana wani abu za a mana na kayan kwalaman. So yau za mu yi spring rolls. So what's on spring rolls kafin Can you spring rolls One abu ne is sauki za mu need one ingredient on, flour um, watan fulawa kenan gishiri da ruwa shine main ingredient da kake yi ainihin ake bukata ciki eh abin da ake bukata kenan bayan wannan akwai kuma abin da muke kiran shi filin wato abin da zaka sa sakiyan spring rolls kana ci ka dan feel kamar wani abu na ciki muna iya mu yi wake wato beans muna yin mu use vegetables so in kana son ka use beans zaka dai dafa shi ne kamar yadda ake dafa wake ka bar yayi taushi ka siyaye ruwan ciki ka ajiye gefe kana son ka use vegetables kuma zaka dan gama cabbage carrots albasa da sauran kayan da kai no kaga kamar kana so ka dan mixin shi ka stir frying shi dan ka dan haka ba mu son yayi laushi da yawa ka ajiye gefe sannan ka kawo fulawan ka ka gama da ruwa da waton salt ka gishiri kenan ka gama ka musa ba mu son shi yayi very thick wato yayi nauyi sosai kuma ba mu son shi yayi ruwa wato zaka mixin shi ne gashi saka sakiya hakan ga ne bai yi ruwa ba shi kuma ne bai da kauri da yawa in ka kare za ka mixin shi ka make shi ba gulaji ko guda daya a ciki sannan kana ni abin da ake kiran shi wato frying pan on stick saboda shi zai taimake ka aikin ka yayi maka sauki ka samu wannan non stick frying pan za ka biya kan wuta in yayi dan zafi kadan ka zuba wato flawan ka da ka mixin shi da ruwa da gishirin kadan zuba dan kadan ciki kadan spread in shi baki daya cikin frying pan za ka ga kaman ya fara nuna zai dan yi karfi kadan sai ka fi da shi ka dibiya kan tebun ka wato za ka mulmula shi kenan kamar yadda kake ga spring rolls dai ga shi ka dan mulmula shi fine abinka shi kenan da me yake shan shi za ka sha shi da yogurt ice cream ko sobolo ko duk wani abin zakin da kake so Masu sauraro a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na yau. Yanzu a madadin wakiliyar tamu Hawwa'u Abdulkarim da kuma dukkanin waɗanda kuka ji su sai kuma wacce ta daidaita mana sauti. Fiona wa mai nan da ma ɗaukacin ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Aisha Mu'azu take muku sallama daga nan birnin Washington DC.